سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ‘yan uwa musulmi. Godiya ta tabbata ga Allah mai girma ɗaukaka wanda ya kawo mu wannan rana ta talata, ranar biyu ga watan Ramadan. kaurar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai, wacce sai daidai da bakwai ga watan biyar haihuwar annabi Isa ɗan Maryama alaihi salam shekara dubu biyu da goma sha tara. Kuma za mu ci gaba da karatu a wannan sura mai albarka suratul Baqara. sura ta biyu a jeren alƙur'ani in an faro lissafi ta sama kuma muna aya ta eh, ɗari biyu da arba'in da biyu da hudu yau za mu tashi a ɗari biyu da arba'in da biyar muna roƙon Allah ya mana jagora wannan azumi da muke gabatarwa ubangiji Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a gafartawa. ko kuma Allah ya sa muna daga cikin ɗiban fari daga cikin kasan waɗanda aka gafartawa. Muna roƙon Allah ya taimake mu ya mana jagoranci wannan littafi na Alƙur'ani da muka sa a gaba muke karantawa, Allah ya sa ya zamo jagoranmu a duniya da lahira baki ɗaya. Jagoran alkhairi a duniya jagoran mu zuwa ga alkhairi a lahira. wannan aya da za mu karanta tana nuna taimakon addinin Allah Allah shi ya halice mu bai ce a bayar tilas ba sai aka ga daga cikin masu cewa suna da imani suwaye masu imanin da za su iya ɗaukar dukiyarsu su taimaki addinin Allah daga cewa daga cikin cewa masu imani akwai wanda kuma yana da dukiyar ba zai iya taimakawa da ita ba me matsayinsa a wurin Allah da wanda ya kyauta da wanda ya rowa da wanda ya kwauro duk gaba ɗaya sunan kowa yana nan a a wajen Allah wani marawaci sunansa baya bayarwa an ce a taimaki addinin Allah ma in lokacin da aka idar da sallah aka ce to jama'a a taimaki addinin Allah sai kaga ya tashi ya fita shi ya nuna shi marawaci da ba zai iya taimaka wanda aka ambata ba wani kuma zai bayar amma ba daidai da karfinsa ba shi ana ce masa mai kwauro wani kuma zai bayar gwargwadon yadda wadatarsa take abin da Allah ya kore masa zai kwatanta ya ga abin da ya dace da shi ya ɗauka ya bayar don neman yardar Allah saboda haka sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce man zallazi qurdin laha karanta hasana bismillah abin da na faɗa a farkon magana na ce Allah bai ce a bayan tilas ba ka gafa shi ya halicce mu amma sai yana cewa man zallazi laha. waye wanda zai baiwa Allah rance qaradan hasanan rance mai kyau bi in faƙi malihi fi sabilillahi ya ciyar da dukiyarsa don ɗaga addinin Allah qaradan hasanan rance mai kyau bi an yunfiquhu lillah shine ya ciyar da wannan dukiyar tasa don neman yardar Allah azza wa jalla mabuwayi maɗaukaki, an ɗibi nafsin ko kuma an ɗibi kalbin, sannan lokacin da mutum zai bayar yana mai farin ciki a ransa, yana cewa alhamdulillah an tambaya mu taimaka don Allah, kuma Allah ya nufa a daidai da lokacin da ina da damar in taimaka, ga wannan fi sabilillah ya bayar zuciyarsa tana daɗi. wayannan su ne suke samun ninkin ninkin lada a wurin Allah don haka ba sai Allah ya ce fa yudha'ifahu lahu adafan kasira sai Allah ya ninninka masa ninki ninki mai yawa min ashara min asharin ila aksara min sab'i mi'a daga ninki goma har zuwa ninki ɗari bakwai har zuwa fiye da ninki ɗari bakwai in talaka ya ce wa na taimaka mun fi sabilillah gidana akwai matsala in ka ɗauki naira goma ka bashi Allah zai ce mala'iku su rubuta ma ladan kaman ka bada naira ɗari in ka bashi naira ɗari sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta masa kaman ya bada naira dubu to amma in taimakon addinin Allah ne in ka bada naira goma naira abin naira ɗari naira ɗari bakwai ake rubuta ta naira ɗari in ka bayar naira ɗari bakwai ake naira ɗaya in ka bayar kai naira ɗari bakwai ake rubuta ta naira ɗaya tal in ka bayar naira ɗari bakwai ake rubuta ta a haka ma Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman ya yasha Allah yana ninkawa fiye da ɗari bakwai ɗin ma ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mayalu a ah, haka ya kuwa wallahu ya yaqbidu wa ku. domin Allah shi yake riƙewa arziki kuma shi yake shimfiɗa arziki ya riƙe arziki wani ya ta nema ya ta nema ya ta nema amma ba za su taru ba wani kuma sai a shimfiɗa masa neman bai taka kara ya karya ba amma ya tara mallaka shi ma kansa bai san iya abin da ya mallaka ba saboda haka wallahu ƙabidu Allah shi yake danƙe arziki wa basidu kuma shi yake shimfiɗawa wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi za ku koma in kun taimaki addinin Allah da dukiyoyinku in ma ba ku taimaki addinin Allah da dukiyoyinku ba za ku koma wajen Allah da mai kyauta da mai rowa waye ba zai je gaban Allah ba ba wanda ba zai je gaban Allah ba da mai bayarwa da mai hanawa kowa sai ya je gaban Allah kuma mai annabi ya ce wanda suke ba da sadaka annabi ya ce as-sadaqatu burhanu sadaka hujja ce a gaban Allah ka samu zuwa aljanna kayi sadaka ta bangare kaza kayi sadaka ta bangare kaza kayi sadaka ta bangare kaza ranar da mala'iku suka ce ga takardun aikinka zai kai farin ciki ka ga yaushe ka daɗe ba a duniya har kai wannan aikin alkhairi ga kuma naka wanda yake wuyanka kamar momiranka wanda Allah ya tabbatar da shi a suratul isra'i yace wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban mai shura. kowane mutum daga cikin mutane namiji ne ko mace an sanya masa wannan mumin din a wuyansa ranar tashin alkiyama za a fitar da shi takarda ce rubutacciya ranan kaza ga watan kaza ka ce kaza a wuri kaza ranan kaza ga watan kaza ka ce kaza a wuri kaza ranan kaza ga watan kaza ka yi alkhairi iri kaza a wuri kaza ranan kaza ga watan kaza ka yi sharri iri kaza a wuri kaza wurin sharrin kuma ka mutu baka tuba ba gashi a rubuce wurin alkhairin kuma baka bata shi da riya ba baka bata shi da shauran abubuwan da suke bata aiki kaga ga kyakkyawa a rubuce ga mummuna a rubuce in muka komo suratul abin suratul kafi wa in zace ma li hazal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha me yasa mu wannan littafi namu bai bar karamin aiki ba ko babba bai bar babban aiki ba ko da karami ma bai bari ba sai da ya rubuce shi gashi a lissafi. Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun samu duk abin da suka aikata gashi a halarce a littafin aikinsu da suka aikata a duniya saboda haka ya jama'ar musulmi wallahi dabarar ɗan adam ya tsaya ya yi wa Allah bauta ya tsaya ya yi wa Allah ɗa'a ya yi wa manzan Allah ɗa'a ya taimaki addinin Allah da damar da Allah ya bashi mai ƙarfi ya taimaka da ƙarfinsa mai ilimi ya taimaka da iliminsa mai dukiya ya taimaka da dukiyarsa mai mulki ya taimaka da mulkinsa kowa da damar da Allah ya bashi a rayuwar duniya wannan damar da Allah ya baka kwacewa aka ce dama abin da ya sa aka kawo ka duniya don ka bauta wa Allah ne to ka gudanar da wannan damar da aka baka zuwa ga bautar Allah saboda haka mana roƙon Allah Allah ya mana jagora Allah ka taimake mu sai Allah ya ce Malam ya ce, fi ma ya ati ƙissatu Isra'iliya, cikin abin da zai zo ɗinnan labari ne na wani Isra'ila, ta ala wujubi tauhidi kalimatul umma, wadda take nuni akan kaɗaituwar kalma ta al'umma. Duk al'ummar da aka same su ba su da haɗin kai, wallahi tallahi su a wargaje yake. Ya zamo in ku dubu ne, in wani ya tare ku, in wani ya tare mutum ɗaya daga cikinku, menene manufar ku Abin da wannan ya bayar da za a tambayi wani ma haka zai faɗa da za a tambayi wani ma haka zai faɗa da za a tambayi wani ma haka amma me kake zato da mutanen da aka tambaye ka sai ka ce eh to ni ma dai gaskiya ban san gaskiyar al'amarin ba ka rusa ku ko baka rusa ku ba an rusa saboda haka kaɗaituwar kalma wani abu ne a tafiyar al'umma a samu magana iri ɗaya aiki iri ɗaya manufa iri ɗaya ba don komai ake wannan aikin ba sai don neman yardar Allah duk aljama'ar da suka zamo akan haka to insha Allah sun yi nasara ko kaɗan suke ko da yawa suke ko talakawa suke ko masu wadata suke ko sarakuna ne ko ba sa sarautar kowa amma dai abin da suke suna neman yardar Allah to Allah ya ce inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya walakantar da ladan masu yi dan Allah to nan bari Isra'ila sai suka nemi akan cewa bi kadimin ra'isin sultani a gabatar musu da sarki shugaba wala kafi abin siyadatu al-ruhiyya wala wala eh, illa ma siyasiyya wato shugabanci na karewa rayukan yan adam baya yiwuwa sai tare da shugabanci na kare na al'ummar gaba daya wannan ya da wani shugabana na ne shugabana ne wannan ma ya yarda wani shugabana ne sannan shi kuma shugaban zai tashi ya aiki don neman yardar Allah to anan kaga jinin wa'annan mutane za a yi kokarin kare shi ba za a zo ana zubar da shi kawai a banza a zuba ido ba sannan dukiyarsu za ta zama tsarariya domin an san ɗan adam baya rayuwa sai da dukiya sannan duk wani abin da nasabarsu za a yi kokarin a kare nasabarsu ba za a yi ta zinace zinace ana aifan ƴaƴan iska ba in akwai hukumar kirki sannan a kare hankalin ‘yan adam ba za a bari ana sai da ƙwayoyi da miyagun abubuwa waɗanda za su riƙa haukatarwa da mutane ba in akwai shugabanni na kirki shugabanni na kirki dama suna tsarewa dukiyar mutane ne suna tsarewa jinin mutane suna tsarewa ran mutane suna tsarewa hankalin mutane suna tsarewa nasabar mutane waɗannan su ne shugabannin da musulunci yake so to bani isra'ila suka ce a tayar musu da shugaba to shi ne sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce alamtar ilal mala'i shin baka ji labarin waɗansu jama'a ba min bani Isra'ila daga cikin bani Isra'ila Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamtar ilal mala'i min bani Isra'ila shin baka ga waɗansu jama'a ba daga cikin bani Isra'ila min ba'di Musa wato sun zo ne bayan mutuwar annabi Musa alaihi salam a lokacin annabi Musa baya duniya qissatuhum wa kabaruhum Allah ya ya Muhammad labarinsu da kissarsu ya same ka to in labari bai same ka ba ga labari id qalu li nabiyyin lahum lokacin da suka cewa annabinsu annabin nasu shine shama'ul shamawil min nasal harun abna haruna alaihi salam yana daga cikin zuriyar annabi Haruna amincin Allah ya tabbata a gare shi. Sunan annabin su kenan shamawi Suka ce, Ibi aslana malikan, ya annabin Allah shamawi ka tayar mana da wani sarki a cikinmu. Ibi aslana malikan, ka tayar mana da wani sarki daga cikinmu, yuƙatilu fi sabilillah za mu yaƙi don ɗaga addinin Allah shi ya zama jagoranmu, mu a kan gabatar da wannan yaƙi. Nan ta zima bihi na wanda kalmarmu za ta zama tsararriya guda ɗaya a ƙarƙashin jagorancinsa a sama mana sarki. Bukasa ta taso a nemi sarki, ana neman sarki a wurin annabin wannan zamani. wanarji'u ilaihi in rikici ko wata jayayya ta faru mu rika komawa zuwa gare shi shi kuma ya warware mana qala sai annabin su yace hal asaitum ai kuwa da tsammanin in kun saba bayan an nuna muku wannan sarki matsala fa za ta biyo baya qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu ya ce da tsammanin in an wajabta muku yaƙi, aka ce yaƙin nan wajibi ne a kanku, Allah tuƙatilu ba za ku iya yaƙi ba, ya ce ina tsammanin haka, da tsammanin haka ta kasance, kun nemi a tayar muku da sarki wanda zai muku jagorancin yaƙi, to da tsammanin in an wajabta yaƙin a kanku ku ce ba za ku biya ba. Ƙalu sai suka ce wa malana Allah nuƙatila fi sabilillah me yasa kuma ba za mu yi yaƙi don ɗaga addinin Allah ba ga abin da ya taso wanda ya dace da a yaƙi saboda shi su ba ma saboda addinin Allah ba tukunna bari ku ji abin da yasa za su yaƙi suka ce wa uku rijina min diyarina wa abana'ina an fidda mu daga gidajenmu da mu da matanmu da 'ya'yanmu masu fitar da mu daga wannan gida a tayar mana wanda zai taya mu wanda zai mana jagorancin yaƙi mu kasa yaƙansu bayan sun walaƙantar da mu sun fidda mu daga gidajenmu sun fidda mu da 'ya'yanmu daga gidajenmu me zai hana mu yaƙe su ai ba abin da zai hana mu yaƙe su Allah ya ce falan ma kutiba alaihimul qitalu tawallau lokacin da annabin su ya roƙi Allah aka aka tayar musu shugaba sannan aka wajabta musu yaƙi aka ce yaƙin nan ya zama wajibi akan ku tawallau sai suka juya baya suka ce a'a yakin nan fa matsala ne kaga fa su suka roƙa Allah ya basu Allah din ya basu kuma suka dawo suke cewa matsala ne yaki illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su wa humul ladzina abrun nahara sune waɗanda suka ratsa wannan kogi ma a ɗaluta tare da ɗaluta kamasa ya ati kamar yadda bayani zai zo wa'yansu ‘yan jama'a kaɗan an ratsa kogi da su daga farkon shugabanci ba su saba da bin shugaba ba ba su ma da shugaban wanda zai yi wannan aikin amma suna da annabi sai suka ce a tayar musu annabi ya aikin annabci wannan kuma ya mana aiki na jagoranci na yaƙi to da aka tayar da shugaba daga cikinsu aka ce gashi wanda zai zama muku jagora sai suka juya baya illa ƙalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikinsu wallahu alimun bizzalimi Allah masani ne da azzalimai wato jazihim. Allah zai musu sakamako game da abin da suka yi na zalunci wasu alan ya rabbahu wannan annabi shamawilu sai ya roƙi ubangijinsa irsalahu malakan wa ya aiko masa mala'ik abin shugaba a jabahu, sai Allah ya amsa masa ila irsali daluta akan a aiko musu ɗaluta shine shugaba a wannan yaki ɗaluta ya zama shi ne shugaba a wannan yaƙi annabinsu ya ce to ga ga ɗaluta shi ne shugabanku sai suka ce a wanda bai isa ya mana shugabanci ba kan adam kenan wannan yana nuna mai da ba za ka fara jayayya akan shugabanci ba suka ce wannan talaka irin wannan bai da kuɗi mun kusan wanda zai jagorance mu ya zama yana da kuɗi wanda shi ma so yake a taimaka masa da abin da zai ce yaushe zai yi mana jagoranci <laughs> me Allah ya ce yanzu mu kaddara a gaban mu bani Isra'ila ga annabin su Shamawilu suna roƙon ya tayar musu da shugaba an tayar musu da shugaba kuma wa rukuji abin da za su ce wa qala lahum nabiyuhum annabin su yace musu inna allaha qad ba'atha daluta haƙiƙa Allah ya tayar mu ya aiko muku daluta malikan shine shugaba shine sarki shine jagoran naku Ƙalu sai suka ce, Anna ya kunu lahul mulku alaina, ya za a yi ɗaluta ya zamo shugaba a kanmu. Suna tambayar annabin nasu. Annabin kuma shi ya bada shugaban ba, Allah ne ya bayar. To, annabi iyakacinsa ya roƙi Allah, Allah ka nuna mana waye shugaba. Allah sai ya ce, Ya annabi na manzo na na aiko ka ɗaluta shi ne shugaban nasu, ka gaya musu. qalu anna yakunu lahu mulku alaina sai suka ce to ya zai ta kuma ya zama shugaba akan mu kaji ba wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu ne muka fi shi dacewa da shugabanci wa nahnu ahqqu bil mulki mu ne muka fi dacewa da mulki minhu fiye da shi shine ma'ana mu ne muka fi dacewa da mulki ba shi ba kala sai annabi yace ce ai walam yuta sa'atan min mal? kaji abin da suka fara su kansa suka ce ai ba a bashi dukiya ba talaka kuma ya za a yi zama shugaban mu walam yuta sa'atan min mal? ba a bashi dukiya ba qala lahum aqala annabi lahum sai annabi ya ce musu inna allaha qafahu alaikum kar ku kawo maganar bashi da kuɗi Allah ne fa ya zaɓe shi akan ku maganar annabi gaskiya ce ko ba gaskiya ba annabi yana maganar san baya yi annabi abin da Allah ya gaya masa iya shi yake fara sai ya ce musu Allah ne fa ya zaɓe shi a kanku kuma ya kuke faɗan wannan magana qala inna Allah hasafahu alaikum Allah ne ya zaɓe shi a kanku wa zadahu fil wa zadahu basadatan fil ilmi wal jism Allah ya ƙara masa ilimi Allah ya ƙara masa girman jiki yana da girman jiki dogo ne mai jiki ne sannan kuma mai murya ne sannan kuma yana da ilimi alamomin a jagoranci sun samu wallahu yi mulka human ya sha'u. sai Allah ya ƙara da wa'azi ga annabin annabin ya gaya wa 'yannan mutanen Allah fashi shi yake bada mulki ga wanda ya wallahu wasi'un alim Allah kuma mayalwaci ne kuma masadi ne duk abin da kace shugaban bai da shi Allah in ya so sai ya bashi saboda haka ku je ku rike taluta shine shugaban ku ayi hakuri kuma a je yaki a daga addinin Allah ta hanyar yaki sai suka ce annabin Allah sai ya ce, wa ƙala lahum annabin annabinsu sai ya ce da su, inna ayata mulkihi an yati ya kuma tabutu, kaga wannan a ƙaddare mutanen fa ba yadda ba duk da wa'azin da annabin ya musu, sun ce sai dai a nuna musu wata alama daga wajen Allah wannan magana take, kaga alamar ƙaryata annabinsu ne? Annabin ya faɗi magana ku ce sai an kawo wata alama? suka ce sai an kawo mana wata alama daga Allah, mu gane cewa lalle wannan ɗalutan nan shugabanmu ne. Ala lahum nabiyuhum sai annabinsu ya ce musu, lamma ɗalabu minhu ayatan ala lokacin da suka ce sai an kawo musu aya ta cewa ɗaluta shugaba ne. Ya ce, inna ayata mulkihi an yi atiya kuma tabutu. Alamar cewa wannan zai zama shugabanku akwati zai zo daga sama, akwati. zai zo daga sama an ya ce kuma tabutu fihi sakinatun min rabbikum akwati zai zo muku daga sama a cikin akwatin akwai nutsuwa daga ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka ali Musa akwai wa'yansu abubuwa daga cikin kayayyakin annabi Musa a cikin akwatin wa alu Haruna da wani abu daga cikin kayan annabi Haruna a cikin akwatin tahmiluhul mala'ikatu mala'iku suna ɗauke da akwatin kaman jirgin sama haka zai zo ba zai sauka a gaban kowa ba sai a gaban shugaban da Allah ya ce shine shugaba yanzu zuwa gaba in an yi wannan akwai shauran tambaya babu shauran tambaya sai imani sai aiki ko to shikenan suna suna zanna kuwa sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin yace wannan akwati da zai zo daga sama akwai kayan annabi Musa a ciki, akwai kayan annabi Haruna a ciki, to aya ce a gare ku na cewa ɗaluta shugabanku ne in ku masu imani ne, sai Allah ya ce. sai aka ce to akwatin nan da zai zo in an bude akwai hula ta mulki duk wanda ya sa a kansa kamar daidai shi ne sarki kowa ya sa wani sai ta tsaya cokoko wani ya sa sai ta zo har kulle ɗalute yana sawa sai ta cas mulki ya ƙara tambata ko to shi kenan sai aka ce to shi kenan sai a haƙura ai yanzu kan shi ne shugaba ai ba matsala to sai Allah ce ɗan adam ba zai gushe ba yana mai saɓani. falan ma fasala jaluta bil junudi ma fasala jaluta bil lokacin da jaluta ya tara rindina aka fita bayan gari za a yi tafiya yaƙi don ɗaga addinin Allah ranar ne fitar farko ba a taɓa fita yaƙi don ɗaga addinin Allah ba sai rana aka yi tafiya zan mana misali yanzu daga nan aka taka da kafa aka je sakuwa aka je kogin nan na sakuwa sai wa'yan suka ce za su sha ruwa sai shugaban ya ce kan kowa ya sha za a yi tsaye ko ba za a yi ba to haka aka yi sai da aka yi falon mafasal ɗalutu bil jiruri lokacin da ɗaluta ya fita da shi da rindinarsa ƙala inna allaha mubtalikum bi naharin sai ya ce to jama'a ku shaurara Allah zai jarrabe ku da wani rafi a can gaba Allah zai jarrabe ku da wani rafi a can gaba faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya sha ruwan rafin nan bana tare da shi baya tare da ni kar kowa ya sha ruwan nan kuma kamar yanzu nan da ake bukatar shan ruwa wa man lam yad'amhu wanda bai sha ruwan nan a rafin nan ba fa innahu minni to wannan kan yana tare da ni illa man iktaraba ghurfatan bi yadihi sai dai wanda ya yi haƙuri ya ɗebi tafi ɗaya a wannan rafin a hannunsa ya kurɓa ya haƙura da iya wannan shine nawa amma duk wanda ya gwangwada to baya tare da ka ce kaji wani aikin banza da Allah daga an sa mutane shugabanci kawai sai su ta jan hankali ta nuna mutane iyawa iri iri ka ji kwanan nan muka zaɓe shi fa ya zama shugaban namu amma wai ka wa kar mu sha ruwa so yake mu mutu yaki fa za mu je ba san iya inda za a je da tsayawa ba ya za a yi maka mana wannan ko sai kafa baki kowa sai kwankwada wani kuma sai ce to mun yarda da Allah mun yarda da annabi sai kai haka sai ka kurba sai kai haka ka baiwa dokinka kurba ɗayan nan sai Allah ya yaye musu ishirwa da su da dawakin to shine fasharibu minhu illa qalilan minhum suka sha wannan ruwa sai ‘yan kaɗan ne daga cikinsu ba su sha ba, ita ta saru alal gurfati suka taƙaita kwasan ruwa ɗaya war wuya kowa daga kwasan ruwa ɗayan nan sai ya ji ya ƙoshi, shi ne war wuya, ya ƙoshi, inna ha ka fathum lishirbihim wa bihim. wannan kwasan ruwa ɗaya sai ta isar musu shan su da shan dabbobin nasu saboda yalwata ta Allah duk wanda ya imani da Allah Allah baya barin sa ya walakantu ya tafi Allah karka tabar da mu ya Allah da suka haƙura akan kwasan ruwa ɗaya falan ma jawaza huwa wallazi na amanu ma'ahu lokacin da ɗaluti ya wuce wannan rafi da shi da waɗanda suke tare da shi wa humul ladina iktasaru alal gurfati su ne waɗanda suka taƙaita a kan kwasan ruwa ɗaya ƙalu sai suka ce la na nan yau mabi jaluta wa jinudi, rindunar ɗaluta sai suka ce yau ba za mu iya kariyar waɗannan mutum eh, da shi da rindunarsa ba sun sha ruwa an ce musu kasu sha shan ruwan ya ɗebe musu imani sai suna ganin ba za a ci nasara a wurin yaƙi la ɗaɗata lanar yau mai jaluta wa jinuni yau ba za mu iya taryan jaluta da mu da shi da rindinarsa ba saboda sun sha ruwa Allah ya ɗebe imani a zuciyarsu suna gaba za a yi nasara a yakin ba kullum wanda bai da imani karaya ce a zuciyarsa qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim mulaƙun lahikai waɗannan da suka tabbatar da cewa su za su mutu su tadda Allah Allah zai musu sakamako akan abin da suka yi a duniya sai suka ce kam min fi'atin qalilatin ai da yawa jama'a yar kaɗan, galabat fi'atan kasiratan tana jirinjayar jama'a masu yawa bi iznillahi da iznin Allah da yawa ana samun jama'a yan kadan su rinjayi jama'a masu yawa jama'a yan kadan masu imani su nasara akan jama'an da ba su da imani komin yawansu jama'a yan kadan masu imani suna yin rinjaye akan jama'ar da ba su da yawa komin yawansu amma suka ce bi Allah da izinin Allah wallahu ma sabirin kuma Allah yana tare da masu haƙuri ma suwaye masu wannan magana wanda suka ɗebi kwasar ruwa ɗayan nan kamar yadda annabinsu ya gaya musu su ne masu cewa ai da yawa ana samun jama'a ‘yan kaɗan su rinjayi jama'a masu yawa da izinin Allah kuma Allah ya ce yana tare da masu haƙuri mu kuma muna cikin masu haƙuri dan muna jin kishirwa an ce kar mu sha ruwa mun haƙura ba mu sha ba mun san Allah ba zai bar mu haka ba saboda haka aje ayyakin nan za a ci nasara in Allah ya yarda shikenan aka tafi sai Allah ya ce jama'a duk an gama komai yanzu masu shawarar da suka ce ba za a yi nasara ba an ji maganarsu masu imanin da suka ce nasara daga wajen Allah take Allah yana taimakon masu imani an ji maganarsu to yanzu za a dunguma ta fi wajen yakin gaba ɗaya walan ma zuli jaluta wa juludihi lokacin da aka fito na fito da jaluta da ɗaluta kowa da rundunarsa ga ka ga ga rindina ta ga taka ga ɗaluta ga jaluta kowa da rindinarsa wayannan na ɗaluta da masu imani cikakke da masu imani ham ɗan kaɗan bai kai ma rabi ba amma dai za a gabza a yakin Allah maɗaukaci ya ce ƙalu rabbana afirga alaina sabara wanda ba su sha ruwa sun ƙoshin nan ba sai suka tsara da addu'a suka ce ya bangiji ka fararo mana hakuri dan mun haɗu a wajen yakin nan kar yawan abokan gaba ya sa muka raya afirji alaina sabaran Allah ka fararo mana hakuri wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadigan mu kar mu gudu dan tsoron kafirai wansurna alal qawmil kafirin Allah kai mana nasara Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu taimako akan mutanen da suke kafirai su waye masu wannan addu'a wanda suka bi umarnin annabin su ba su sha ruwa sun koshi ba suka kwashi ruwa a tafin hannu ya ishe su sha ya ishi dokin su sha wayannan su ne masu wannan addu'ar Allah ya samu a cikin su domin su ne masu yi wa annabi da'a kullum wanda yawa annabin sa da'a ba zai tabe ba duniya da lahira sai Allah ya ce ma albarka Abdurrahman Allah maɗaukaki ya ce ƙalu bayan sun ce ya Ubangiji ka zuba mana haƙuri sannan ka tabbatar da diga-diganmu sannan ka taimake mu akan mutanen da suke suke kafirai Allah ya amshi addu'a Allah ya ce fahazamuhum bi iznillah ana haɗuwa ana gabza yaƙi nan masu imanin sai suka rusar da wa'yan can marasu imanin masu yawa bi izinin lahi amma da izinin Allah wa qatala daudu jaluta annabi dauda shine ya kashe jaluta kumandan yakin wayancan kafira. a lokacin dauda yana wani hali yana saurayi matashi bai zama annabi ba bai zama annabi ba a lokacin annabi dauda saurayi ne matashi amma an yi shaida shine ya kashe wancan kafirin abin jaluta Allah maɗaukaki ya ce wa ƙatala Dawudu Jaluta, Dawudu shi ne ya kashe Jaluta, wa atahu Allahul mulka wal hikimata, Allah ya baiwa annabi Dawuda mulki ya ba shi hikima wato ala bani Isra'ila akan bani Isra'ila. Um, annubuwata ba'ada da ba'ada shamawi Allah ya ba annabi Dawuda annabci bayan mutuwar sarkin wayannan mutane da ake ce masa shamawilu wanda suka roƙa musu Allah a tayar musu shugaban da za a yi yaƙi to bayan wannan annabin ya mutu sai Allah ya bawa annabi Dawuda ilimi shine annabci ya bashi annabci wato wa dalutu lam yajma yajtama'a abin eh, li ahadin qablahu wato wayannan abubuwa ba su taɓa haɗuwa a kan mutum ɗaya kafin annabi dauda ba Allah ya ba wa annabi dauda annabci ya ba shi abin nan mulki ya ba shi aikin hannu babu wanda ya iya abin da annabi dauda alaihi salam ya iya daga annabawa annabi dauda shi ya fara kera takwabi shi ya fara kera linzami shi ya fara kera sirdin doki shi ya fara kera likafa shi ya fara kera da raƙumi shi ya fara kera turmin karfe shi ya fara kera tukunyar karfe shi ya fara kera murhun karfe shi ya fara kera kujerar karfe shi ya fara kera duk wani abin da za a kera da karfe annabi dauda ne ya fara saboda haka aka ce wa asalla lahu ainar kitir mun fore masa idanun dalma da idanun azurfa da idanun zinare in aka kera abun a masa fenti ya fito yana kyalli annabi dauda shi ya fara zai iya kera akwashi guda ɗaya a zuba masa abinci mutum ɗari su ci abincin wani bai matsu wani ba wani bai matsu wani ba shi ya fara kera ludan karfe duk wani abin da za a ce da karfe aka kera shi to annabi dauda alaihi salam shi ya fara kera kowa ya sa hannunsa wani bai matsu wani ba ai ka san girman akwashin ya isa ko mutum ɗari za a ci abinci wani bai matsu wani ba eh, shi ne wa ƙudurin rasiyat da ‘yan ƙoƙuna daban-daban na cin abinci da ‘yan kofuna da babban abinan wa jifanin kaljawabi wa ƙudurin rasiyat jifanin shi ne a kusa kaljawabi kamar ɗan ƙaramin rake akwai shi ɗaya ya kai girman rafi kamar ramin sikirefa eh, ɗin nan kamar wani annabi dauda zai kera ya ce ku rika zuwa wa dabbobin ku abinci kuma ku ci abinci a cikin irin yanayinsa da na dabbobi da na mutane duk gashi nan ya kera in aka shiga wa workshop ɗinsa matasa ga nan ba a zaman banza a lokacinsa sai aiki yadda ka san a gidan alhaji babai male za ka yi komai da fulawa haka za ka yi da ƙarfe a worship din annabi dauda alaihi salam ba sai ka sa ayon benda ka kalmasa ƙarfe da ƙarfi ba a'a yadda kake so kawai haka za ka yi da shi raga gara gara ga ka yi shi kai ka bar shi annabi dauda in ya fita a wajen to ya zama bushe shi kuma ruwan dalmar da kuke amfani da shi da zinare za ta ci gaba da zuwa in ya ce na tafi gida ina zuwa sai komai ya dakata sai ya dawo zamansa a ofis din. laushin abin daga ya bar wurin abin ya koma sandararren karfe jimal ba za a iya komai da shi ba mu'jiza ce ta annabci Allah ya bashi dan haka Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wayannan manzanni da kuka ji mun fifita sashi akan sashi abinda muka ba wannan ba shi muka ba wancan ba abinda muka ba wancan ba shi muka ba wancan ba a ƙarshe sai Allah ya ce minhum man kallama kamar yadda zamu ji a gaba sai Allah ya ce a ah, na'am wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha Allah ya bashi mulki ya bashi hikima shine annabci sannan ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi wato ya sanar da shi kere ya sanar da shi yin fenti ga abu ka duba annabi Dawud abin annabi Sulaiman dan annabi Dawuda din ba wurin sa ya gaji aiki ba wa warsa Sulaiman Dawuda annabi Sulaiman ya gaji annabi Dauda shi ma akwai aljanu da suke masa amma shi annabi Dauda mutane ne suke yi amma shi ma akwai aljanu za ce su je su ciro lu'ulu'i a kogi su ciro demon a kogi su ciro abin kayan ado zinare a kogi a zo a yi kere-kere da su da shi annabi Suleiman shi nasa har akwai injiniyoyi masu gini kamar wannan hasumiyar sai a gina ne hawa goma goma sau goma abinan ɗaki abinan kashi goma in ba in rana ba ta faɗi ba sai annabi sulaimani ya ce to ku yi wa'ansu a can shi aljani in ya ƙare aiki rana ba ta faɗi ba sai ya rusa shi ya ɗauko fandishin sabo saboda aikinsu amma a gaban annabi Suleiman to duk iya inda aka tsaya sai ya ce to ya isa haka ku sake ɗaukowa wani aikin a daidai can kuma akwai bulala ta shaidanu duk shaidanin da ya shaidanci annabi dauda sai ya shauka masa bulala annabi sulaiman yana da bulalar dukan shaidanu abin wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man yazig minhum an amrihi yuzighuhum min azabin min azabis sa'ir duk wanda ya karkace a gaban annabi sulaiman sai mun dantsana masa azaba saboda haka Allah madaukaki yace sai abin nan abuna um, walaula dafa'ullahi nasa ba'adhum bi ba'din la fasadatil ard ba dan abin da Allah yake na turewa sashi da sashi fitina ba da ƙasa ta ɓaci in wani ɗan tsiya ya zo zai ma tsiya sai Allah ya turo wani wanda zai kare maka wannan tsiyar ta wancan ɗan tsiyar shine inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu Allah yana turewa masu imani sharrin matsiyata sharrin masu neman sharri sai Allah ya turo masu sharri irin su su bige su wayannan masu imani su zanna cikin nutsuwa su ta bauta wa ubangijin su dan dama abin da suke so bautar ubangiji saboda haka sai Allah madaukaki yace abin nan walakin walakin Allah ya fa'alu wallahu walakin Allah zu fadalin alal alami sai dai Allah ma abucin fallala ne akan talikai ba dan ba dan fallalar Allah ba wani abun ba zai yiwu ba ba dan fallalar Allah ba wayansu da sun cutar da wayansu ba dan fallalar Allah ba wayansu da ba su je ko ina ba amma saboda fallalar Allah in ya lura wayannan masu imani ne suna abu domin domin ni Allah sai ya ta kare su ko da wayansu sun fi su karfi ko sun fi su mulki ko sun fi su menene sai Allah ya ta lura da wayannan masu imanin yana kare mutuncinsu saboda haka mu dai mu tsaya akan imani da Allah ba mu muke da dabarar taimakon kanmu ba Allah shine mai taimakon mu Allah mai taimakon mu ne cikin dare Allah mai taimakon mu cikin ini Allah mai taimakon mu cikin halin lafiya Allah mai taimakon mu cikin in ba mu da lafiya shine mai ba mu lafiyar bayan ya dora jinyar komai muke nema mu nema a wurinsa. Allah mai iko ne akan ya baka duk abin da ka roƙa musamman wannan wata na azumi na Ramadana wanda Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun in bayina suka tambaye ka ni a kusa nake ko a nesa ka ce musu a kusa nake ina amsa irin mai kira kowa ya roƙe ni zan amsa masa amma ni ma ya amsa kira na abi dokar da Allah ya aiko abi abi umarnin manzon Allah to duk abin da aka roƙa kuma Allah zai bayar Allah ka taimake mu sai ne Allah ya ce a gaba ko lokaci ya yi. Allah ya ce tilka la duk waɗannan abubuwa da ake karanta mana dinnan ayoyi ne na Allah wa innaka laminal mursalin lalle anatluha alayka bil haqq muke karanta ta a gare ka da gaskiya tilka lahi wayannan ayoyi ne na Allah ai almazkurat min alahkami wayannan abubuwa da aka ambata na daga hukunce hukunce ayatullahi ayoyi ne na Allah nataluha alayka bil haqq muke karanta su da gaskiya a gare ka ya Muhammad bil jiddi wato da kokari la bil hazli ba dan wasa muka saukar da su ba wa innaka laminal mursalin ya manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kana daga cikin manzanni kana cikin manzannin da Allah ya aiko ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato mursilan kai a keke ne kamar yadda kafirai kuma suka ce raddin liqaulil kuffari Allah ya maida maganar kafirai wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suka ce ai kai ba manzo bane haka suka faɗa a suratul ankabut ne ko wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suka ce ai kai ba manzo bane Alahu aidan wasilatan tata'allaqu bima ha sannan Allah ya sanya wannan wasila ne da take rataye da maganar da take kafin wannan bima bada abiha abin bima da hakai wa zalika anna al shariyya kullaha abin da yasa hukumce hukumce na shari'a gaba daya wato wa ila nasi ta zo zuwa ga mutane ne biwasiɗatin rusuli ta hanyar manzanni alaihi musallatu wassalam ira da amincin Allah tabbata a gare su babu wanda ya samu sako daga shi sai ubangiji sai dai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa ga annabi, annabin kuma ya zo ya isar wa bayin Allah wannan saƙon daga Allah, amma a ce Allah shi ya gaya ma kai da shi, a baka isa ba sai dai in annabi. Banda annabi ba wanda ake ma haka, annabi Allah yana magana da shi shi da shi, ba tare da mala'ika Jibrilu ma a tsakani ba, wani kuma da mala'ika Jibrilu a tsakani, wani kuma Allah zai kimsa wa annabin mafarkin wannan abin in ya kwanta ya mafarkin wannan abin in aikin na washe gari ne in ya tashi washe gari zai fara aiki baya cewa tunda a mafarki ne ba dan kwana biyu tukun da in fara ka duba annabi eh, Ibrahim da ya mafarkin ya yanka ɗansa annabi Isma'il ba washe gari ya tashi zai yanka shi ba saboda haka annabawa su mafarkin gaskiya ne dama wahayi yana zuwa tsakanin Allah da mala'ika Jibrilu ya aiko wa wannan annabi ko kuma tsakanin eh, Allah da wannan annabin ya ce ya annabi na kai kaza ko kuma Allah ya jefa wa annabin tunanin wannan abin a mafarki a ce ya gani a mafarki an yi kaza ko an ce a yi kaza to duk gaba ɗaya gaskiya ne saboda haka waɗannan hukunce hukunce na shari'a gaba ɗayansu daga Allah ne ya abin Allah tabaraka wa ta'ala wato daga Allah ne tsarkakekke madaukaki zakara fil ayati Allah ya ambata cikin wannan aya qabla hadhihi al-aya qabla hadhihi kafin wannan aya da zamu karanta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama a al-mursalina alle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin manzanni allazina ja'u min Allahi bil ayati waɗanda suka zo daga wajen Allah da ayoyi wal ahkami shar'iyya da hukumce hukumce na shari'a don haka sai Allah ya ce tilkar rusul to akan tilkar rusul za mu tashi malam anan zamu tashi aya ta ɗari biyu da hamsin da uku aya ta ɗari biyu da hamsin da uku in insha Allah tilkar abinan tilkar rusul fadalla ba da na ala Abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa Abin da muka kuskure Allah ya yafe mana domin gaba ɗaya mu almajirai ne shi ma ana alarama in ba cikakken ana alarama gangaran ba muna fatan dai Allah ya zannar masa da tunawar daga nan zuwa lokaci ni din ba mai fassarawar? duk dai kaddara ce ta biyo ta kanmu aka ce in fasara amma wallahi ba ni ne ya dace in fasara ba akwai malumin mu to amma in Allah ya kaddara abu a kanka aka ce ka kai kai to sai ka gode wa Allah kai kuma ka nemi taimako a wajen Allah kuma Allah ya ce mu ji tsoron Allah in mun ji tsoron Allah zai sanar da mu abin da bamu sani ba wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku san ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku to Allah ka ƙara sanar da mu abin da bamu sani ba abin da muka karanta daidai Allah ya sa ya amfana da mu da masu shauraro na kusa da na nesa gaba daya abin da kuma aka yi kuskure to Allah ya yafe min wannan kuskuren Allah ya ganar da ni shi zuwa gaba in gaya wa mutane abin da yake shine daidai Allah ka taimake mu duk wanda aka tura su tafsirai a matsayin national da wanda aka tura a matsayin jihohi da wanda aka tura a matsayin ƙananan hukumomi da wanda aka tura a matsayin rinsa da malamai da suke yin tafsirai daban-daban a tashoshin tafsirai daban-daban duk kowa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ɗora masa wannan aikin a kan mizani Allah ya sa wannan wata na Ramadana ya zamo alkhairi a gare mu ba sharri ba Allah ya sa ya zamo farin ciki a gare mu don alkiyama ba bakin ciki ba farin cikin sa shine mun aikata abin da Allah ya ce mu aikata mu ga sakamakon mai farin ciki bakin cikin shine Allah ya ce ayi abin ka har sai watan ya wuce ka dawo kana jin bakin ciki to a lahira ba sai mutum yayi wannan bakin ciki Allah ka sa kar mu bakin ciki ranar tashin alkiyama Allah ka ji kan marigayen mu Allah ka baiwa majinyatan mu lafiya daga ciki akwai baban garba na ji an ce an mai da shi zuwa asibitin FMC kuma wanda suka samu dama don Allah su je su gaida shi ubangiji Allah ya sa jinyarsa ta zama masa kafara Allah ya sa ka wato kankarar wani laifi ne daga laifukansa Allah ya kara masa hakuri Allah ya sa wannan wata na Ramadana gaba ɗaya ya zamo gafara a gare mu mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mala ai mana addu'a bismillahir rahmanir rahim ya Allah muna kaskantar da kai muna roƙonka Allah ka ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya